Salamu alaikum. Da farko dai da yake yawanci abubuwa da ya shafi yan fim za ga a cikin kashi ɗari in an ce kaza ya faru sai ka ga ƙarya shiri especially akan mutuwa. Kusan duka su ba ina jin ba wanda ba a kashe ba an ce ya mutu. Sai dai daga baya ka gane gaskiyar magana. So wallahi da farko da na ji na zata daidai irin maganganun nan ne. So daga baya da na duba na ga ina jin a fejin na manta one of the awa wanda tuntuna gani a wannan page na tabbatar da cewa magana da gaske ah, alaƙar da muka da shi ko kuma ce dan lokacin da na samu dai muka dan zauna shi ne wannan film wanda ah, wannan film dan akila wanda kusan ba shi bane director film din amma kuma kusan shi ne director din komai da komai da ainihin director ma bai fiye zama to anan ne dai har na dan fahimci halayensa kamar bangaren haƙuri za a ce kaza a bi ba zai ce komai ba sai dai kawai zai sake kuma da zarar lokaci kamar na sallah yi ba wai shi zai ce zai je ba a za ga shi a to da Allah a je a yi sallah sai ga a wani mu je mu sallah kaza kaza kai alwala ne wani kai alwala ne da je sauransu so irin irin wannan halayen shine yake nuna maka mutum na gari ne kuma jama'a za su wato jama'a yana da kyau su gane wani abu kusan in ce maka kashi kusan 95 eh, na 'yan fim da abin da ya shafi addini da kuma soyayya ga mabiyo sallallahu za ga abu ne da ba ma wasa da shi ba ma wasa da shi kusan kowa da kowa wataƙila shi yasa Allah ubangiji yake dan fito da abubuwa mutanen da suke cikin da irin ayyukan da muke idan ka duba akwai abubuwa da aka cusa a cikin wannan fina-finai na izzar so na soyayyar manzo sallallahu alaihi wasallam da abubuwa na tarbiyya da abubuwa na nunawa kuma rayuwa ce take zuwa kamar yanzu watakila muda ba mu samu mun ɗauki wannan ragamar fim ɗin ba watakila mutanen ba za su kalli fim wanda za a dinga maganar manzo sallallahu alaihi da wasu abubuwa na tarbiyya ba za su kalli na wasu ne da kafirai da waye waye wanda kuma ƴaƴanmu za su taso suna soyayya ga wasu mutane ba irin mutanen da masu tarbiyya wanda suka bar mana addini da wasu abubuwa ba so yana da kyau wani lokacin mutane su dinga duba a ta fuska wato ta kamala da kuma hankali a ciki saboda in ka ɗauki fim ɗan hausa wanne za ka kalli na indiya da suke bauta gumaka ko kuma na america ma ba su ruwansu da addini su wannan shi ne so muna ina masa fatan allah ubangiji ya sada shi da masu masoyinsa mazo sallallahu alaihi allah ubangiji ya sada shi da rahama mu kuma mu ci gaba da masa addu'a kuma muna roƙon jama'a bayan allah da allah a ci gaba da masa addu'a kuma muna fatan wannan duka musulmi Allah ubangiji ya gafarta musu wanda suka rasu mu ma kuma Allah ya sa ta mu Allah ya sa mu Mozzarella!